أوائل لي لكم أصول في المنهج السلف وضم منهج نكر با أكيدة ولس إدلال لكم كفا أو جمع أهل السنة التلقي شين كرقان أبو لا فألا يتوى النبو إنك لتلس القرآن من لدن حكيم الأبي فكما كرقان القرآن لدعاء وجمع الله سبحانه وتعالى مصدر العقيدة وكتوشي نعت إلى كين اللي اتاهم الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إتما صلنا تزمن تون الصحيح إن لن تتو مصدر نعت إلى كين اللي اتاهم الله وسنة النبي فلن صلنا تزمن تون إن لن تتيا وإجماء الصلاة الصالح لكم إجماء نوى نمى زباتها Kullum ma sa a ciki duk abin da ya inganta min sunnati rasulillahi daga sunnar annabi wajaba qabulihi to ya wajaba a karbe shi sannan ya wajaba a yi aiki da shi ko da ko ya kasance ahadin kaga wannan bid'a da aka zo aka kirkiro ta ba za a aiki da abu sai ya zama mutawatir wannan bid'a ce an ko da ahad ne kuwa ahad kuwa shine annabi ya faɗa masa sahabi ɗaya abu da aka yanzu wanda suke da wannan aƙidar hadisin innama al'amalu bin nasu ba za a yi da shi ba hadisin innaka tafi qamun min ahlil kitabi ba za a yi da shi ba bayan kuma annabin man wasu sun saurare shi kuma bai san sun saurare shi ba suka je suka musulunta ko musuluncin su ko kuwa ka gani maganar canza kibla da makamantan su shafi'i ya kama misalai da dama wanda suke nuna cewa lallai ana aiki da khabar wahid labarin mutum ta da aka bambancin sahabbai da wanda suka zo bayan su za ka karanta kaga wannan sa'ad bin zai ɗaya daga cikin al'asharatul na bil nan da aka wato kai shi kofi in ka manta ba lokacin da aka kai shi kotu me yake faruwa da alƙalin marwan ya kira mutumin a kotu mata tana ƙaran shi ya kwace mata gona yake yanzu ni zan iya karɓe miki gona ba adal ladhi samitu min rasulillahi bayan abin da ji daga annabi ya faɗa yace wanda ya wa mutane gona kaddara shi birin kaza kaza kaza yake to kai ka ji annabi ya faɗa sai ke na ne ce ke ka faɗan ƙara tambayar ta dubi eh yawa da sahabi eh maje a cikin akida da kuma waninta المرجع في فهم الكتاب والسنة عليكم على مصطفى ai gidan mai anguwa can zila za ku je ku a dama ai an sun ci yaro masu sarauta ake kai mai duk da dai ma nasiru ya faɗi su amma suna ganin an ce shi banda shi tun da na dani wanda aka sai ku je can za ku kame duk wanda ya zangaro neman shi sai a ce ta magana mai gida. ka gani mun yanzu wani na jan haushin ka ba sai biyar da abun mai ke ta yara mutum ko kuma na ta yi a yi abu ke soke wai ga kuma mai sauki ba maje almarji'u fi fahmi alkitabi wa sunnah wato makoma wajen fahimta alqur'ani da sunna wa huwa an-nusus shine nasofi wacce take bayani gare ta da kuma fahimtar magabata na kirki sai yasa nake faɗa nake a wannan zamanin ni ban san wani mutum da ya yi kokari ba wajen a fahimci qur'ani da sunna akan fahimtar magabata kamar shi kuma manna sun albani kuma da wannan abin ya dinga wahalar da mutane sai ka kawo aya ka kawo hadisi kana ganin hujja sai sai shaƙe kada ke cewa ya ka ta eh? shi ma wannan a yanzu babban abin da ke wahalar da su ne in ya kawo aya ya fasara tambayar ki waye magabacin ki akai yana daga cikin abin da ke ba su matsala da aka dole shi ne mai almarji fi fahimar kitabi wa sunna ko wa huwa an-nusus laha sunni nasoshin da suke yin bayani ga ita ne alqur'ani da sunna da wa fahimar salaf salih da kuma fahimtar magabata na kirki da kuma wanda ya tafi akan hanyar su na shugabanni wanda suka zo bayan su da aka na faɗa a kwanan nan na ce hanya uku kaɗai Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda daga ittiba'ullah sai ittiba'u anbiya'ullah wa rusulihi sai ittiba'u ma anzalallahu sai ittiba'u tariqil na wani ansar la bai babu wannan da haka sa al-imam malik sun zo bayan al-muhajirun wal ansar su ma ba hanyar su za a yi dole su ma sai sun ba hanyar wa'ancan ko kwa saboda haka bai yi wa dole su da suka zo bayan waɗannan dan sun shiga cikin wallazina ja'u min ba'di to dole sai an dinga auna fahimtar su ta addini daga wancan kada tasu ta ci karo amma idan an samu sabani tsakanin wani da wani wani yake kaza wani yake kaza akan kalli dalilin wani mai wani yake ne ba a shiga su ake kallo ba mai wani yake mai wane yake ilimi shi ta sai abu hurairah ya kawo matsala ta ilimi imam maliku ya saba mata kuma a ɗauki fahimta shi saboda abinda imamin malik ya kawo na dalili zai yi wa a duniya to yanzu in ka yasa sai a ce ka kuma ka ga ke mali wanda zai su zai koma ga sabon tunda maliku shi kuma na dalili shi ma da cin ka ka gani da shi ne babban matsalar da ake samu mu ne ce wala yu'ar wala yu'arid ما ثبت من ذلك بمجرد الاحتلال ولا يعارض ولا يعارض ولا يعارض باية كوي ma sabata min dalika duk abin da ya tabbata daga Allah ko annabi daga cikin wannan bil mujarrad al ihtimalat al lughawiyya saboda mujarradin yana daukar bangarori ihtimali na larabci bai san ko sai kuma da mai suka ce idan ka ga ana magana an samu ta'aru cin karo to ta bangaren shi wanda yake karanta nasoshin ne ya samu ta'aru din amma ba wai ta bangaren nasoshin akwai ne ba akwai ta'aru bai yiwa gaskiya wato usulul din shi usul na addini dukkan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya riga yayi yayi bayani walaysa li ahadin baiwa ga wani mutum an yi hudisa shi an ya farar da wani abu za'ima yana mai faɗa cewa annahu min ad-din wannan abin yana cikin addini la ka za'ama da ma'anan sala za'iman wato ƙa'ilan yana mai cewa ko kuwa to bai yiwa at-taslimu lillahi wa rasulihi sannan abu na biyar dole a samu min wuya ga Allah da kuma annabi zahiran wa batinan a boye da wa da bayyani fala yu'aradu shay'un babu wani abu da yake cin karo min al-kitabi na littafin Allah aw sunnati sahiha ko sunnan ingantacciya bi kiyasin ta hanyar kiyasi bai taɓa yiwa wala zauƙin ko zauƙu ka san akwai ɗan bala'i a gidan balaga idan Allah ya faɗi magana ko annabi ya faɗa sai ce wannan maganan ba zauƙu a cikin ta waya za a kawo anilzimukum muha wannan kalmar anilzimukum muha ba zauƙu a cikin ta saba mu ka'ida ta balaga Fakkubuki kubuki bofi ha hum walawan waya za a ce fakkubuki kubuki bofi ha wai ba zauƙu a ciki wannan maganar banda suke an gane wala zauƙu ba magana cewa ba sauki zai yi wa Allah ya yi magana ko annabi ya magana a ce ba sauki a cikin ta dai ma yiwa ko wala kashi ko kashi wannan kuma sufa yake taba ko kuwa wala kauli shekin ko maganan wani sheki a duniya wala imamin ko maganan wani imamin kaga wannan ta bangaren abin da ya shafi shi'a kenan wala imamin wani hau zalika ko makamancin wannan in dai Allah ya riga ya faɗa abu annabi ya faɗa ta tabbata shi yasa kaga wannan karatun da muka a sakwatar na tashi kawo ƙasa isu na annabi sai na kawo abu guda 26 sai da duk malamin da za ka ɗauko ka gwara shi da shi don ka isa cikin kasa isa ɗin ka kawo ma ɗaya da shi ya bambanta da raguwar mutane saboda haka shirme ne hauka ne shi ma yiwuwa

daga wajen Allah ko annabi in dai hankali lafiyar salau bai samu matsala ba nassi kuma yi inganta daga Allah ko annabi to nassi ingantacci yakan dace da hankali wa lafiyayye ko wala ya ta'aradu qat'iyya ne wato abubuwa yankakku guda biyu da hankali lafiyayye da nassi tabbatacce ba sa cin karo min huma ɗaya daga cikin su abadan har abada an fahimta dissan da ku wa'inda ta wafa musta'aru lokacin da ake ganin an samu rudu akwai cin karo a wannan lokacin ya mun nasa dole sai dai a gabatar da nazari saboda shi al'asalu ba shi ba ne al'asalu annasu shi ne al'asalu domin inda a ce al'asalu ya fi da bai bukatar tun da kowane mutum an ba shi hankali aiko ma annasu amma bai ce wa makulla mu'addibina ba sai ce haddana na ba asami tare da kana da hankalin yake ba zai ma azaba ba sai an koma zo ashe aiko annaba ita ce hujja ta karfi bayan hankali da haka da an samu cin karo da nasi da hankali dole a yi takadumi nawa to kuma duk lokacin da nasi ya tabbata daga Allah ko annabi to ba yadda da su ci karo in kaga an samu cin karo to dole sai da yanzu a dauka shi ne hankalin mai hankalin ya samu matsala ba nasin ba da kuma za ka ga wanda suka fi wannan a duniya wajen ake nasu ya doki hankali babu kamar mu wuta zina a ce suka ce ba su yadda da azabar kabari ba alaikum wasalam ya za a ce wai akwai azaba a kabari hmm? in ana maganin cewa akwai azaba a kabari to yanzu misali mutumin da kura ta cinye shi wannan ta jawarka wannan ta jawarka ko aka rubuta hatsari ya wata wani gaji a cikin sama ai shi ba a ma shi a kabarin ba to tun da akwai azaba a kabari ya za a mai azaba kaga haka hankali sai suka manta cewa me ake ce makabari rayuwa bayan mutuwa sannan Allah ya ce wa dan adam sun ma amata hu fa akbarahu ne la'akari da mafi yawanci to Allah da yake da iko ne ya azaba ga da ke cikin kabari a yana da iko duk inda ka mutu ya maka abin da ya ga dama kaga hankali ne sannan annabi ya ce idan ɗayan ku ya kwanta da daddare in ya tashi wanke hannunsa fa inna ahadakum la yadri aina ba ta da hu dan ce za a mutum ya kwana kan ya fara ce ba san inda kwana ba an kawo maganan mala'ikan mutuwa annabi Musa ya zo wajen shi annabi Musa ya fada mai mai sai da irin shi ɗaya samu matsala sun ce wannan hadisin ya ci karo da hankali ya za a ce an mara mala'ika mutuwa sai an gwada shi da hankali haka in ya yi daidai da hankali a ɗauka to haka maganin cewa an ma'annaba asiri in kuka lura masu kore abin da hankali suke kore wai ya saba ma hankali to ai shi yasa wannan in mutum biyu suka je suka kurci da mutane biyu sun je sun ji karatu sai suka za suna sabani su su mm. saboda an samu sabani hankalin su tsakanin su ba tare suka je tare aka musu karatu da suka mutu ya aka zo ana bai taɓa yiwa an gane dukkan malaman sunna idan ka bibiya za ka da sun ce masu inkarin wannan matsalar mubtadi'a ne ba ahli sunna bane ba taɓa samu a duniyar sunna ba ahli sunna na inkarin wannan matsalar babu wannan babu to shi yasa annabin da Allah ya koyi sai yake kul in dalaltu fa inna ma asillu wa inni sadaisi in dai na samu shirya to sabi ma yuhi ba ka taba samu shirya sai ta hanyar wahayi sai sa ibn qayyim da yazo a cikin sawaiful muktasar sawaiful muhriqa muktasar lahi da ya dauko masu hankalin nan ya dinje musu kata kata a ala ulqulikum al-aqitu fa innakum min ma aqulu wal munqula وطلبتم أمرا مهالا وهو إدراك الهدى لا تتبعون رسولا وزعمتم أن الأقول كفيلة بالأقل أين الأقل كان كفيلا عن إيك فهو الذي يقضي وينقض حكمه عنك الذي حكمتي من عندما كن يورولي حكمتي haka ya zo ya dinga musu kata saboda haka bai taɓa yiwa dole hankali yana taimaka ma wajen fahimtar nassi ne amma ba shi bane wa ba ba shi bane al'aslu dole annasu shine al'aslu in aka samu matsala dole a gabatar da annaqalu alal aqal wannan yake ce ka'ida ta ahlus sunna eh sai ne yajibu al-iltizam wajibi ne mutum ya lizimtu bil alfaz shar'iyya da lafza na shari'a fil aqidati aqida wa tajannub al alfaz al-bid'iyya mutum ya lisanci lafzi na na bid'a kaman cewa ma al-qur'ani kadini ne kai tare da daddan ne amma wannan alfazu ne tunda ba na ahlus sunna bane ka nisance shi kawai zai fi ko kuwa eh? an fahimta yi mhm. eh, a cikin wal alfazu al-mujmala da kuma ainihin wasu lafazan da suke mujmalai ne al-muhtamilatu wanda suke dauka lil khata'i wasuwa akwai daidai akwai kuskure to ka dinga amfani da wanda yake na daidai din karka dinga amfani da lafazin da yake yana da ihtimali daukar sidi ko daukar kuskure yana ganin akwai inda malamai da dama sun ma al-imamu tahawi wato a idraki akan ya yi amfani a cikin alhaƙi da tahawiya inda yake lafazin ne yana da ihtimali haka sai wasu suka zo sai suka yi kokarin daukar ihtimalin su karkatar da shi zuwa ga abin da suke so ko yustafsaru wanda ake mai yustafsa wanda ake neman bayani an ma'ana a dangane da ma'anarsa kama kana hakkar duk abin da yake gaskiya ne asbata asibit ka tabbatar da shi bi lafzihi a shari'i da lafazin sanami na shari'a wa ma kana batilin abin da yake na fanna ne kuma rudda a mayar da shi kawai kar a karbe shi na takwas shine al-isma da sabita fil rasul rashin kuskure ya tabbata ne kare da annabi Muhammad والأمة أما إتى الأمة في مجموعها أتارن تغباتي إتى معصومة من الاستماع على صلالتي إتى الأمة إتى كي ألا يسألي تبازي يبتح حتى أكمي تسكري بيوا أكم وانا شهر عثمان يربو تلتاب لحقيق الإسماء لجميع طبقات هذه الأمة إتى شيء النبي محمد هو الله a wannan matsalar malamai sun yi saɓani a kan ishin annaba Allah ya tsare su ne da kowane ɓangare ko ko a'a daga kaba'ira ne da sun yi ijima'i kan Allah ya tsare annaba ba sa yin kaba'ira wannan malamai sun yi ijima'i a kan wani inda suke saɓani a kan sana'ar jinu in kana so ka je ka duba littafin alkitin na tafi hayatul anbiya wa sahaba za ka ga ya kawo tattaunawa gaskiya da kuma dalilan kowa da ya ce zai yiwa wasu sun ce dukkanin sun ce a kaba'ir amma dai akan kaba'ira kan sun wani ba yadda za annabi ya maka wani jinjini ne bai yi wa kuwa bai yi mhm. an gani amma ita al'umma yanzu duk duniya wata matsala ta taso ta addini a haɗe akan kuskure kuma ba wanda zai gano kuskure ne a cikin malaman duniya to wannan kan bai yi ba sannan idan suka haɗa akan abu malamin suka ittifaki ta wannan abin shi ne tsoro to ba yadda za a Allah ya haɗa su a kan abin da yake ba shi ba ne ko kuwa wa ma kanin wa amma ha ko wa amma ha amma kai ke kun mutane ni da kai da wannan da wancan da wancan to fala isma ta li ahadin gudun ni ba ni da isma sai baka da baka da isma amma inda za a taru mai ittifaki akan abu guda ɗaya to da wuya Allah ya haɗa ma akan ne, ko kuwa amma wa maktalafa a al mutu abinda malaman mu suka yi sabani kan shi wa ghayruhum da wasan su to kamar ju'u mako masa shine ilmi kitabi wa sunna yasa zaka ga da Allah ya tashi yana da istiqlal na hafi shi 100% sai ya ayyuhal ladina amanu atiiu saboda Allah yana da istiqlal in za a bi shi ɗari bisa ɗari ake bin sa wa atiur rasula saboda shi annabi yana da istiqlal ɗari bisa ɗari ake bin sa amma rabuwar mutane ulil amr saboda ba su da wannan istiqlal din sai Allah ya ce wa ulil amri minkum sai bai ce wa atiu ulil amri minkum domin da ya ce wa atiu ulil amri minkum to ɗari bisa ɗari yadda aka ji Allah da annabi haka za a bi su shi yasa yake to fa in na za a fi shi faruddu ila Allah wa rasul bai ce wa ila ul amr ba saboda ba za su yi warware rigimar ba ta kuma idan rigima ta taso in kana da imani aka ce Allah ya ce annabi ya ya kamata ka saki ni an gani sai ya ce mai ma al-i'tizari ta da ba da uzuri da muqtai ga wanda ya kuskure min mujtahid al-umma daga cikin don wannan al'umma wannan ba shine bala'in da ake yanzu wasu na so su kawo annabi ka fada da da ka faɗa lisanin hal na wasu ba yanzu fa sun ɗauki malamai sun ajiye su mawkifin da ko kuskure ba sa yi wanda kuma bai taɓa yiwa in dai aƙida ce kawa ta sunna da saboda haka shi ya sa shi wannan yanzu ya kafa ka'ida mai mukun hatsari ya ce wai sunnar annabi da za ta warware matsalar musulmi da haka ƙur'ani shi ne sufurin kwat da haka duk da Allah yake fa'inta na za'atun fi shi'in farduhu ilallahi war rasul to in an dawo da shi zuwa ga sallar annabi ta warware matsalar ba ya ce wannan hadisan in ka ce za ka rike su ba za su wadatar da kai ɗari bisa ɗari ba da haka wa makkalancin ilimin shi'in fa hukumuhu ilallahi to da haka ƙur'ani shi ne sufurin kwat sai a koma zuwa ga shine zama da kaga a aya ya ci karo da hadisi to ka ɗauki hadisin ayar ka buga mu hadisin shine fa ka'idar da aka kama to shi yasa na ce waccan ayar da Allah ya ce wa ma anzalna ilaykal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi a wannan ya nuna cewa in an yi sabanin dama wajen wa za a koma shine wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah wa maktalaftum wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukumuhu ila rasul dan shi zai bayanin sabanin ya za a warware shi to shi kuma annabi in yayi bayani Allah sai yake to man yuti rasula in dai to shi yasa Allah ya ta kawo ayoyi ya nuna cewa duk wanda bai da hukuncin annabi ba sai da imani kuma su farkon wannan al'umma sun ɗauki cewa duk rikicin da ya taso musu wanda yake solution na ƙarshe da zai warware rigima shi ne annabi da haka rikici da ya haɗa wani da wani ko su haɓar bayan rikici annabi ya bar duniya in rigima ta taso da an je wajen wani tambayar shi ake mai kaji annabi ya ce kan matsala na ba ra'ayin shi ake tambayar shi ba ra'ayin shi ake tambayar shi wannan shine babbar matsalar da ake ciki kuma abin da zai baka mamaki har a cikin addinin sahiha malam ya ce ba a bauta ma Allah sai da abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah wannan ita ce ka'ida sai mu cikin ummati fil ummati muhaddathuna a cikin al'umma mu tsaya nan malam tayar wannan sallamu mutane littafin ba shi da yawa amma kuma ya duk ya a matsayin